Bari mu je jamhuriyar Nijar inda ƙwararru game da sha'anin kasuwanci da ƙasashen Afirka na ci gaba da tattaunawa a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ɗin domin samar da shawarwari na gari da za a gabatar wa taron shugabannin Afirka da zai gudana a wannan mako. Taron da ke mayar da hankali dangane da yadda za a ƙarfafa masana'antu da kuma wato sarrafe-sarrafe a nahiyar. mu na musamman a birnin yamai din muhammad salisu hamisu ya zanta da alma umaru tsohon ministan kasuwanci wanda yanzu haka shine ministan mukamashi wato ministan sufuri kenan na jamhuriyar jihar din wanda ya bayyana mana muhimmancin wannan taro muna so mu ci riba shi mu afirka sai mun gina tattalin arzikin mu tattalin arziki ku bai yiwa sai ka gina masana'antu in ba haka ba zai zama to don abin da kai za ka shi kasashen waje ka saida da arha su su sarrafa kuma su zo su mai da mana su kawo mana da tsada kuma mu yi tsakaninmu da kasashen waje lokacin da aka fara tunanin wannan kasuwanci na bai daya in ka duba tsakanin afirka cikin kasashe 54 zuwa 55 abinda muke kasuwanci tsakaninmu bai fice ba kashi goma sha uku bisa ɗari maimakon ka duba ƙasashe kamar na turai kamar amurka tsakaninsu suna kasuwanci wajen kashi saba'in bisa ɗari mu afirka tsakaninmu ba mu sai mu je kasashen waje ya zama to mu kurum in an kare sai abin da aka kamo wani bi musamman da aka yi shi ce maka ce abin sarrafawa ne da shi za mu aiki in an ga dama wanda muka kawo su za su tsaye da ba kuɗin sayan shi kayan ka ne amma yau ka tabbata ko da fetur ɗin wannan kayan gona abdiga ce gyaɗa ce turawa su ne za su je ko kasashen waje mu ga abin da za su shi ko koko to shine bayan an kare wannan shimfiɗa kasuwai zilekaf inda ka faɗi to za mu ga yaya ne za mu zo mu ci amfaninta. wato idan muka dibi eh, mu na afirka a wani sa'in shugabanni sukan fito da matakai masu inganci da armashi amma wajen aiwatarwa na ƙasa ɗin kuma sai zamanto suna kaucewa ma'ana idan muka ɗauka yankin kasashen afirka ta yamma mutane sukan koka bisa yadda jami'an tsaron ƙasashe suke tursasa musu ko kai haja har ma mutum ya ji ya ƙosa ya kasa wanda kuma haka ya jawo koma baya sosai. Alhamdulillah ka ce lokacin da ina fada shugaban kasa Muhammadu Isuhu na yi kula da wannan cikin masu ba shawara bisa da wannan kasuwa ta bai ɗaya. To a cikin matakan da muke ɗauka yana cikin duk doka da matakai za mu ɗauka don mu kiyaye irin wannan asha da ake yi yau da gobe sai Allah kamar cuta ce ɗaya rana za ka yi ta lafiya sai a hankali in abu ya zo ya shiga cikin jiki mutane ji suke kama haka nan ne to mun ɗauki matakai ka ɗauka yau da shekara goma baya in ka ɗauki hanya ko daga najeriya ne zaka zo nan daga kotono ko cikin nijar kai bulaguro zaka gani duk wani abin da kake faɗi sun rage kware ma ban ce ba babu amma sun rage wasu sun yi ganewa su je su shirya da custom da polis a hanya saboda sun ɗauko kaya ba ka hanya ba su ba su takardun eh, tafiya don a rike ido masu sai su bado na abu to bisan shi muka ɗauki matakai so muke sanna a sannu gaban nan tsakanin iko da talaka ya zamanto na'ura take aiki ka zo mashin ba za ka zo ba ka mutu Allah annabi battashin ka battashi a ka zagaran a an ka zo kalle ta eh, za ta rubuta ma abin za ka bada to an ka bada masha Allah sai ka je kuna ba wanda zai sha maka kai kenan kaga ga a tashi duka wannan abin da kake kuɗi kasashen mu suna ɗauka matakai don mu kiyaye shi Alma Umaru ministan sufurin jamhuriyar Nijar a tattaunawarsa da Mamman Salisu Hamisu. a yayin da yake gabatar da tsarin manufofin gwamnatinsa a zauren majalisar dokokin kasar ne firaministan burkina faso metr apollinaire kelem de tambela ya bayyana damuwa a game da rashin samun ɗauki irin na zahiri daga ƙasashen da ke kiran kansu aminan burkina faso a wani lokacin da 'yan ƙasar ke ɗanɗana kudar aika-aikar ƙungiyoyin ta'addanci. Burkina Faso res en pays ami pour tous pays qui acceptent son amitié. Ya Burkina Faso kawa ce ga kowace ƙasar da ke son ƙawance da ita, amma fa muna jiran ganin an yi hulɗa ta tsakani da Allah. Domin muna kyautata zaton akwai wasu amannai da ke bin da zuciya biyu. saboda yadda aka zuba ido ana kallon kasar mu tana fama da ta'addanci tun a shekarar 2015 idan babu gaman bakin waɗanda ke kiran kansu a mu ina ne suke samun makamai da harsasai da man fetur da kudaden kashewa ya kasashen da suka mallaki na'urorin zamani irin na hango a abokan gaba ba sa ba mu bayanai akan kai da kawon waɗannan 'yan ta'adda. Furicin na Firaministan Burkina Faso na zuwa ne kwanaki biyu bayan da masu zanga-zanga suka yi yunkurin afkawa ofishin jakadancin faransa a birnin wagadugu kafin daga bisani jami'an tsaro su tarwatsa su a cewar mai sharhi akan sha'anin tsaro a abbas abdulmumuni waɗannan ƙarin alamomi ne da ke tabbatar da cewa an doshi hanyar raba gari a tsakanin ƙasashen biyu ranar da yake ne mai doki da ke hambari shugaba da ba ranar kowa gani mutane sun fito da tutar eh, rasha suna cewa faransa sai su sai raka sai raka to abu ne mai muhimmanci da ya kamata mutane su gane ita faransa ma ta yi nazari ta gane tabbas kyamar kyasanta karuwa ne kawai take to in sake nazarin siyasar za a yi a dibi ba don a san inda za a taka gobe shi ne faransa ya kamata ta tsaya ta yi a sa fahimtar mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum abdurrahman alkasum na cewa irin abubuwan da ke wakana a halin yanzu wani al'amari ne da ya kamata gwamnatin faransa ta ɗauke su da muhimmanci duk da cewa gwamnatocin wasu daga cikin ƙasashen sahel na da rauni ni ban ɗauka ƙasar mali ko ƙasar burkina faso a matsayi na misali tunda ƙasashe ne wanda aka sauke gwamnatoci na horar hula zababbin al'umma shi kuma soji ba zaɓe ba ne ake ba magana ra'ayi ba ce ta al'umma amma duk yadda za a ita horon shi dole ta yi wani karatun ta tanusu a bisa abin da ya shahi hudatta da sauran kasashen afirka in ba su yi hankali ba na iya haifar musu da mara ido shekaru akalla goma kenan da girke karin faransa a yankin sahel da sunan yaƙi da ta'addanci sai dai rashin gani a ƙasa ya sa al'ummomin waɗannan ƙasashe fara zarginta da yi wa wannan matsala kai sakainar kashi lamarin da ya haifar da tsamin dangantaka a tsakanin hukumomin mali da na faransa gugar zanar da firaministan burkina faso ya fara yi wa ƙasashe aminai a game da wannan yaƙi makonni kaɗan bayan juyin mulkin da ya ɗora kaftan ibrahim traore a kan karagar mulki alama ce da ke fayyace yunkurin ƙulla hulɗa da wasu manyan ƙasashe na daban irin su rasha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 ta ɗauki matakin haramtawa 'yan ƙasar shi haramta musu zama a mali ma'ana dukkan wasu wanda suka shahi 'yan shi ko ƙungiyoyi masu zaman kansu ko ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa wanda suka shahidi 'yan shi ko wasu masu sana'a masana'antu a cikin mali wanda suke yan hore shi ne ƙasar mali ta haramta musu zama cikin mali kuma a gaggauce da su fice su bar mali a cikin sanarwar da aka karanta kenan sanarwar da aka karanta ta kumshi hada hada ma eh, wanda yan horon shi da ke cikin eh, rundunar majalisar ɗinkin duniya ma'ana minisma su ma kansu hada su duk tashawa duka an haramta musu zama a mali Eh, gwamnati ta yi karanta wannan sanarwa inda ta ba da bayani da cewa su fice su bar kasar mali a hukumce babu wani ɗan horon shi da ke da izini ko mai wani kamfani ko wani masana'antu ko mai aikin wasu ƙungiyoyi na abin da ya shahi kamfanoni ko ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa eh, an haramta musu zama mali kuma ba wani dan horon shi da zai zo ya yi wani abin da ya shahi waje ko har abin da ya shahi eh, cikin kungiyoyi na kasa da kasa ko kungiyoyi na kamfanoni masu zaman kansu eh, duka dai waje shahi abin da ya shahi dan horon shi an haramta musu zama mali kamar da aka karanta sanarwa cikin wata eh, wasiƙa daga cikin talbijin na ƙasa ta mali ko rtm communique mai yan karande mai lamba 42 takarda mai lamba 42 da ke kwamshe da wasiƙa wadda ta hito daga hannun shugaban mulkin roƙon ƙwarya sojin ƙasar mali da eh, asibi goita ma'ana duk wani ɗan shi da ke mali ko ƙungiyoyi ne ko wasu kamfanoni masu zaman kansu ko wasu sosai ne an haramta musu daga daga landi eh, daga landi 21 november 2020 zuwa eh, mardi le 22 novembre 2022 an haramta musu zama mali mm, kamar da aka karanta sanarwar